a waɗanda suka san halin da ake ciki a lokacin da wannan gwamnatin ta zo da halin da ake ciki yanzu a ce wata hudu an san akwai bambanci tunda manyan hafsoshi duka aka cire su aka cancanza waɗansu aka canza musu aiki su kansu sojojin aka ƙara horar da su aka ƙara musu kayan aiki kuma ana cikin ƙara musu kayan aiki kuma suna cin nasara akan abin da ake yi su mutanen yobe da mutanen borno da mutanen adamawa da gombe yawanci inda su 'yan boko haram suka fi ta'addancin nasu sun san akwai bambanci amma kuma ba dole ba ne a kawo ƙarshen wannan yaƙi zuwa ƙarshen disamba a yaƙi kamar da muka ce yaƙi na a fuskanci juna za a gama amma ta'addanci da suke yi su je su kashe mutane a masallatai ko a majami'a su ko a kasuwa ko a tashar mota ko su sami yara suna bacci a makaranta su yanka su to kaga wannan ba addinin musulunci ba ne ba addinin da ya yadda ka ci amanar wani balle ma ka naƙasa shi wanda ya da Allah baya cuta, wanda baya da haƙi a wannan mako soja sun fidda sunayen mutane 100 'yan wannan ƙungiya suka ce suna neman tsaro a jallo wannan alama ce ta cewa kun fidda fata na tattaunawa da sulhu da waɗannan mutane a'a ba hausawa suna cewa ana bikin duniya ake na kiyama tunda sun fito ana faɗa da su suna karkashe mutane idan akwai manyan su waɗanda suka ce za su iya magana eh, su hana su ko su maido mana 'yan matan nan da suka ɗauka na cibok e eh, sai a yi magana da su. to mu ɗauki yakin cin hanci da shi ma kake cikinsa yanzu ka gamsu da wannan yaƙi ke tafiya? eh wannan lokaci ne mai wahala idan 'yan najeriya waɗanda za su iya tunawa a lokacin da a lokacin mulkin soja ai kaga waɗanda ake zaton sun ci hanci da rasha ɗin tattara su aka yi aka ajiye su sannan aka kai su gaban shari'a to yanzu ana dimokuraɗiyya dimokuraɗiyya kuma kowa ji yake yi ko me ya yi idan ba an kama shi ba da shi da mai kamanta gaskiya duk ɗaya suke da haka yanzu dole mu samu takaddun waɗanda suka yi ɓanna sannan mu kai su kotu to wannan ba ƙaramin aiki ba ne ba saboda tsananin cin hanci da rashawa da ya shiga cikin al'amarin najeriya to tuni ma masu adawa na cewa kana ɗauki ɗaiɗe ne a kansu kana ware 'yan jam'iyyarka kana saka musu da kujerun takarar gwamnoni su kuma kana bin su kana kamawa me zaka ce musu to ai dama dole yi laifi a wurin su tunda an kada su zaɓe akwai laifin da ya fi haka amma gamsu kana adalci a wannan yaƙi iya eh, ana adalci saboda shi wannan sha'ani na demokuraɗiyya na jam'iyyoyi daban-daban daban yake da aikin soja ka kamar da aka ce yawanci gwamnatin sojoji waɗanda suka yi faɗa da cin hanci da rashawa ba waɗanda suka mai da waɗanda suka yi sata kayan su ba a'a waɗanda suka so su anshi kayan da aka ci amana ko daga ƙaramar hukuma ne ko daga jiha ko daga tarayya su maido kayan sannan a sake su